a dan uwa babban malami wanda aka sani sananne fitacce kuma shine da isa ali ibrahim fantami kowa ya ga abubuwa da kafafen yada labarai suka dinga yadawa kwanan nan ga game da rayuwar shi game da halin da yake ciki wanda ko shakka babu wannan wacce jarabta ce daga allah subhanahu Ta'ala. a abin da ya sa muke magana ba wai yana zami magana ba wai don saboda a matsayin shi na dakta isa fantami ba a da abin da ya zamanto cewa zai zamanto faɗa da addini ne domin wannan abin ba wai faɗa da shi suke ba suna faɗa da menene addini ne in an fahimta to saboda haka a wai sai suka ruwaito bayanin cewa wai ana zargin shi da wato yada ta'addanci ana zargin cewa yana da alaka da kungiyar ka'ida da kungiyar taliban irin kungiyoyi da suke da awar jahali an fahimta to na maganganun sai suka ce amerika ce ta saka shi cikin jerin 'yan ta'adda ta ji maganar to abin mamaki washe gari ko in ce ko bayan kwana biyu da suka wannan magana ba amerika ta turo jakadunta zuwa ofishinsa a lokacin da suke yada wani abin amma kuma ga jakadun wa amerika a ofishinsa suna tattauna wasu matsaloli ma da ba ma a san da wancan matsalar ba to ala hal daga baya da suka ga za ta fashe ko ta fashe sai suka ce kuskure ne suka yi ko wata jarida ana ce mata ko daily menene eh ita ce ta ta fara bugawa ko eh eh bene ne sunan shi daily trust ne koko daily post ba daily trust ba daily post independent ne ko ita ta fara buga wannan labarin cewa wai ana zargin da ta isa alifin tamir da cashe dan ta'addani abin mamaki mutanen nan da suka ga cewa za ta fashe da su sai suka apologize suka ce sun yi kuskure sun janye kalaman da suka yada a lokacin da yake yunkurin kaiwa kotu to abin mamaki a daidai lokacin da suke janye wannan sai ga sahara reporters ita kuma daidai lokacin ita kuma ta kunna wutarta domin sai ta tashi sai ta ruwaito mafi munin abin da ita wancan tawa ta ruwaito ina fata an fahimta to ala ayi hal duka wa'annan gidan jaridun ba musulmai bane amma abin da zai fi baka takaice musulman da suke goyon bayan abin da ake yadawa ba zan cewa abin da su suke yada yakan musulunci bane ba wai suna yakan shi a matsayin shi na datta isa alaman da ba shi kadai ne minista a Najeriya kar ku manta in ba su sani ba za mu tuna musu in akan zargin ta'addanci ne to ina ga wanda ya fi kamata a zarga to bai wuce wancan pastor da ya wuce wanda a bilkin jonathan aka kama shi da private jet cike da makamai a cikin jirgi ba me yasa ba su yada wannan ba sun dauka mamanta da wannan ne haka ya faru ko bai faru ba a kasan nan aka yi wannan a south africa ko aka kama jirgin private jet eh shugaban kan shugaban kan jirgi makare da makamai a lokacin michael jonathan haka aka zo aka yi ta faman cice kuce waye su mudu shirif aka je aka har ana ta zargin waye da waye a ciki aka zo aka sha ba na tsammanin jirgin nan an sako shi yana can har yanzu yana can kuma har yanzu ba su iya dependent din kansu kan makaman nan da ake kokarin a shigo da su kasan nan ba kuma ɗaya daga cikin shugabannin kan shine ma na ɗaya cikin shugabannin kan me yasa sahara reporter ba ta ci gaba da da wannan abin ba me yasa sauran ah, sauran irin wa'annan ba su ci gaba da yayata irin wannan abin ba sai akan wannan abin da ya shafi minista dr isa alifantar to ina muna tuna musu ina ga wanda aka kama da makami ciki cikin aljuhunsa ko cikin jirginsa ko cikin motansa shi ya fi zargi shi ya fi cancanta a danganta shi da ta'addanci fiye da wanda shi kuma ba a kama shi da makaman ba tsakaninka da allah a reality na adalci in injustice za a yi wanda aka kama da makami da wanda ba a kama ba wanne ne ya fi zama abin zargi wanda aka kama da makami to irin su eh, wato daily post da kuma irin su sahara reporters to su sani muna tuna musu wancan tsohon tarihin da suka manta da shi sannan a cikin kungiyar boko haram an sa kama waɗanda suke da alaka da kiristanci cikin kungiyar an yi wannan ko ba a yi ba duka an yi to ala ayi hal wannan abubuwa da aka danganta ma Dr. Isa Alfantami abin Allah wa ne to amma muna gaya masu ba su yi nasara illa iyaka abin da suke so shine a baya sun so su danganta maganganun da ya a baya su kan kungiyar Taliban a lokacin da in kuka luwa ko akan Usama bin Laden ma ba na tsammanin a ƙasan nan a lokacin da aka fara da'awar jihadin nan ba na tsammanin a wanda bai goyi bayan Usama bin Laden ba ko akwai a cikin musulmai a ce wani a ce shi baya goyon baya har yara aka rinka sama Osama Da inda ka je jikin mota Osama amma da ya zo ya bayyana daga baya fa tun malaman da suka yi supportin wannan sai suka dawo suka wa suka janye shi ma ya yi supportin wannan amma daga baya ya dawo ya janye boko haram lokacin da suka taso Muhammad Yusuf a kasan nan kusan kowa ya yi supportin nazo ba wanda bai supportin nasu ba da aka zo aka kashe shi kusan kowa ya ji haushin kashe shi da aka yi ana ca an zalunci bayan Allah har da guragu aka harbe, waya mutuwa ya tashi Allah ya isa kaza kaza da ta zo ta bayyana mutane sun janye ko ba su janye ba to ala ai hal wannan fa shine abubuwan da ke faruwa amma abin mamaki za ga waɗanda suka fara buɗe kofar irin wannan arnan suka fara wayan na maganganun mu ne ba don su ne suke ca ahlus sunna kune boko haram ku kuka fara kaza ku ne kuka kaza muhammad yusuf dalibin jafar ne kaza har wa'annan kafiran suka yi carab suna so su ga bayan malaman ku don yanzu wannan kalmar da suke faɗa in ta yi tasiri mai kake zamanin za ta faru to ayi hal wa'annan abubuwa sako ne muke aikawa musulmai su waye bai kamata duk wani ƙungiyoyi a shafukan kafirai in sun ɗauko abu kuma sai mu ringa supporting nasu haka fa suka dauko bayani akan da tagumi suka ce ai shi ma dan ta'adda ne tun da ya je magana akan sulu da yan bindiga haka musulman ba suka dinga dauka suna cewa ai haka ne ai haka ne abin mamaki yanzu fa har da waɗanda suke eh, eh, yan arewa wasu eh, shafuka na yan arewa su ma fa haka suka dinga buga wannan labarin su ma saboda rashin sanin rashin sanin abin da ya kamata su in abu ya faru nasu boyewa suke yi ko kuma komai ya faru zai ku ce za ku buga madadin duk irin su lejis hausa waye waye madadin duk su ja baki su shiru su ma sai suka dinga yadawa to kaji to wai pdp ta ce dss ta gaito alifan tami yanzu ansa tamboyi kaji fada allah to ala ayi hal duka wannan ana so a karya mawa a karya guyoyin malamai saboda an fahimci idan malamai suka shiga wa suka shiga irin wannan harkan za a iya samun gyara nan gaba ina fata an gane za ka yi cewa to ki da ta isa alafan tamina cikin wannan matsayi kai kai kana matsayin ka na talaka ba ga abin da aka samu maka ba bai matsayin da za ka ga abin da za a maka dai wannan matsayin ba minista of women affairs bane ko wani abu ko wani abu makamancin wannan ministan jin daɗi ko waye wannan ba magana shi bane illa ya kashi ya tara ma gwamnati kuɗi ne kawai illa ya kata ta yi abin da za ta yi da shi amma shi aikin sa yake to sai ga mutum in talauci ya mishi yawa sai ya ce fanta mini kowa ne fanta mani, an kashe mutane a sokoto fantama kwa kwaza shi ne gwamnan sokoto ala'ayi hal duka wannan tunani ne da jahilci da yake damun mu an fahimta to ala'ayi hal ƙungiyoyin ta'addanci ba ma tare da su kuma shi ma ya faɗa amma ya faɗa cewa siyasa ce kuma ita ma a jira lokaci zai zo zai shiga to saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu baki da yaman maganin wa'annan 'yan ta'addan da ba su yada wannan wato ainihin korafi domin wannan abin da suke yada fa abin da yake nufi gaba daya gaba daya gwamnatin su yan ta'adda ne saboda me gwamnati ta dauko shi ta bashi wannan matsayin bata san dan ta'adda ban ta dauko shi ta bashi wannan matsayin ta sani kuma na rantse muku da Allah wannan abin da aka fara yada ni na ji da kunni na karatun sa ne na wajen shekara goma sha biyar da ya ni na ji wannan karatun da wasu yan bida suka ce ai ga fanta na ta'adda ne wannan abin na san sai an zo wannan matakin ni sai na san sai an zo wanda maganan ya dawo yawa aminu daurawa yana nan a raye ya taba bada wani fatawa daga baya zo ya jange saboda ya san abin da fatawar za ta haifar nan gaba ya ce duk wanda ya ga wanda ya zagi manzon Allah in ka yi ido bi da shi ka sa kuka ka birma cikin ka murza ka kashe shi ya yi wannan fatawa ko bai ba da kuma halaccin wa unan wa bakin wake duka wannan yayi wani amma daga baya da ya fahimci cewa wani kofa ne aka bude na yadawa barna sai da ya ce shi kuma wannan fatawar ya janye daga kanta no no ne aka yi wannan bayan aka fara shi ba fatawa ka yi ka janye bayan aka fara shi ba to ala ayi hal wa'annan abubuwa da ke faruwa mana Allah wai da su sannan waɗanda suke nufin mu da sharri da al'ummar musulmai baki daya muna so Allah su muna roƙa Allah subhanahu wataala ya mayar da wannan sharrin kansu ya mana maganin su ya kuma kare wannan bawan Allah ya tsare shi ya ida da nufinsa sannan Allah ta'ala ka kai shi matsayin da zai gyara ƙasar nan Allah ya kai shi matsayin da Allah kuma ya yawaita mana irin su baki daya da haka wannan shi ne sakon dama a gurguje subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh